jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake sauraro ku a cikin wani shirin namu na mu tattauna to yau za mu tattauna ne dangane da kalubale da yan Najeriya suke ciki dangane da maganan canjin kuɗi da aka ce za a yi mafi yawanci yan Najeriya suna korafi ne dangane da cewa ba a basu isasshen lokaci ba shi kuma shugaban kasa ya ce a'a a ba a yi lokaci ya wadatar kuɗi nawa kake shi da har za a baka wannan zunzurutun lokaci a ce baka iya zuwa banki ka canza ainihin wannan kuɗi naka ba wayansu ah, suna korafi cewa sun ma je banki da kuɗin nasu ma haka amma ba su ma kuɗin a ba su dama su canza an ce ba za su ainihin canza ba da ainihin makamantansu ah, ko wani hoto da yake ta yawo a social media za ku ga inda wayansu ma a bankin ma suke sallah kasancewa sai baba ya gani kenan ma'ana ba za su bar bankin ba har sai ne har sai an canza musu ainihin kuɗi eh, akwai wani labari da wani daga birnin ke muna mana kokarin neman shi ma Allah inda Allah sai ya mu same shi za ku ji daga bakin shi inda yake shaida mana cewa wani dattijo ya ji da kuɗin shi dubu ɗari biyar cewa a canza masa amma aka ce sai dai a canza masa dubu ɗari biyu ya ce to sauran dubu ɗari uku yaya zai yi da shi hakanan dai abubuwa matsayin najeriya da suna ta fama da ainihin wannan kalubale muna tare da isa malami a malam isa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kana lafiya lafiya lau yaya birnin kebi birnin kebi ga nan muna kallon iraki da agai to muna ta tattaunawa ne dangane da batu na maganar canjin kuɗi al'umma da dama suna fuskantar kalubale cewa in an je banki ma ba a canza musu kuɗi yaya gaskiyar magana yake a nan guraren ku binin bi? salisu mu hau inda sun kai sallah cikin banki mun gani subhanallah yau ga mu ka kai tsayin kuɗi ba a ansa akwai ma nan yan masu BOS sun ka taho cewa suka yi in kana da dubu ɗari duk dubu goma naira dubu zaka ba su a yi mata rasuwa to to bai fi sauki mutane nan da dama kala kala ba zai fara baka ma mutane da dama ka yi magana da su ka ji yadda yanayin yake don ko gidan mai kaje ba an san ma tsohon kuɗi a gidan mai ma a bulaki market ma galan dubu biyu da ɗari bai kuma bai an san tsohon kuɗi subhanallah ya yi to ba ni wani nan kusa da kai wa jibi ne ka bai an san tsohon kuɗi a nan da muke bi kowa ba zai eh kowa ba zai karba ba subhanallah amma bari in baka wanda sun kai tabbatar ci ga abin to bismillah ba ka dai sauka ka ban tsayi ka ban tsayi bai yiwa mutum sai abu kuce ba ku sauka kuɗewa to aka kai baka asa ko da ba ka ce baka asa ɗari biyar kuma mu ba a ce muna ba a asa kuɗin ba babban matsalar da muke fama da ita ya ina zuwa menene sunanka malam sunana hassan daga nan birnin kebbi to ina jin kamala hassan yake faruwa a nan birnin Kebbi matsalar da muke fama da ita eh. wallahi wannan mulki tsakani da Allah ba mun adalci ba mulki ne gaba ɗaya da muku adalci ba koko cewa in talaka ya zabi jam'iyyar APC na'am bi iznillahi bi zai sha jami'a an gaya mana haka to shi haka din ma da an ka faɗi shi ya ƙara zakulo mu mun ka ga yiwuwar cewa bari mu sake zaben jam'iyyar apc karo na biyu to mun zabe ta karo na biyu har da waka an kai mana wai ga buhari ya dawo muhimmin na ga eh, to to yanzu bari mu magana bari mu bari kanu mu eh, yan uwan mai kana ji na waka da an kai mana mu ta dawo mu yanzu kana ji na kana ji na yanzu bari mu magana akan maganar canjin kudin nan wani wani kalubale kuke fuskanta kalubale da muke fuskanta na jihar kebbi tsakani da allah ga mu da kuɗi yanzu tsofaffin kuɗi kamar yadda ake misali hmm. amma wallahi kuɗin na sai kusan komawa kuɗin minti kuɗin takardun minti saboda ne ba sa sayan komai yanzu halin da ake ciki yanzu to ai ma ai da sauran lokaci ba ce sai sai 31 ga watan januwari ba to ko da sauran lokacin ai babban matsalar da muke fama da ita ko da sauran lokacin in duniya in al'ummar duniya mu ci musamman masu faɗa aje in masu sun ka kawadi a duniya ba cewa wayannan kuɗin ana ansar su ga lokacin iya adadin da ya kamata a ci an ba ansar su don haka yanzu a ci gaba da ansar su in ba wannan fito fito na fito da an kai da su ba musamman yan kasuwa ba wallahi wannan masifar tana nan tare da mu har yanzu subhanallahi yanzu muna sa ran nan kasuwar binnin kabi gobe larba da izinin lahira bi za a kulle ta akan wa'annan matsalolin tsohon kuɗi da ake fama da su don ko ka kai banki banki ba sa ansa amma amma ba sa ansa kuɗin amma amma su banki sun ga muku dalilin da yasa ba sa ansa kuɗin a wala banki sun ci amana talakawa don kaga su in kake banki ba su ansa tsofaffin kuɗi hmm. amma su in ka sa atm wai ka zara kuɗi cikin banki wallahi tsofaffin kuɗi za su yi to ta tiya din ma to amma banki sun ga muku me dalilin ne ba za su ashi kudaden kudaden ga hannunku ba bankin ma ba su ko bari a shiga bankin ma sun sa security sun kulle bankin talakawa sun cika bakin bankin an cika bankin ta ko ina sun sa security sun kulle ga kada kudi baka da ikon ka shiga amma in ka sa ATM ne ka ga machine wallahi tsofaffin kudi za su baka kuma ba su an sa wanda suke hannunka to Allah ya kyauta amin ya hayyu aka yi mu don Allah ya faɗa ji duniya ta ji don Allah eh. lalura ga don Allah ya muna saukin ta wallahi muna cikin masifa to Allah ya sauka mun gode gwale ku tashi lafiya to madalla masha Allah masu eh malam Isa Ala Salisu to na ji an ce bankin ma sun sa kwado sun kulle gate din ba a shiga kwado ban tura ma hoto ba mun dauke hoto a bakin banki sun kulle ba a shiga akwai waɗanda kudali ma ake yi da su kai kare da karau salisu shinkafa ta koma wa sa'i na bahausa shinkafa ya koma naira dubu birnin kebi wai me ya kawo tsadar shinkafa to duk dai maganar canjin kuɗin ne babu kuɗin mai tsayin kuɗi ba su karɓa wanda mai ya yi wuya komai aka zo za a ce ma ba shi yiwa yanzu aka kawo ma tallar a gidan ka kacce nawa ka saye hmm. abin da yake a sa'i abin da muka san shi nan da kwana uku shekaran jiya naira ɗari bakwai da hamsin yake amma yanzu naira dubu da ɗari ɗaya da ɗari biyu wani wuri sa'in ne shinkafa ko me sa'in shinkafa ba mu ba wannan babban ba ba tiya ba sa'i eh, eh, eh. yanzu ana sai da shi a naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya to me ya kawo wannan tsadan silan dai abin da ya kawo shi silan waɗannan kuɗin ba su yawo babu sababbin kuɗi sannan tsoffin da aka rika kai in ka je ka bada ba a karba sun ma sai somo sun ma sai somo yan siyasa sannan kuɗin ana tunanin kamar an doka an ba yan siyasa ne ba a hishe su ga al'umma sun kai amfani da su ba to Allah shi kyauta Eh? an ce Allah shi kyauta to amin ya rabi ga mutane nan kowa kace yana magana akan matsalar kudin ne to mun gode malam Isa to zaune yake bai san inda zai je kama kanshi ba to mun gode gore malam Isa daga binnin kebi madalla malam Isa kenan malami daga ainihin binnin kebi inda ya habarta mana kuma ya ba mu wani muka zanta da shi dangane da kalubale da al'umma suke fuskanta gurin ainihin canjin wannan kuɗi to kuma dai menene a gwamnati dai tana jagorantar al'umma ne har zuwa gaggaci domin talaka ya ji daɗi muna fata irin wayannan koke-koke da jama'a suke yi zai suka ainihin kunnen ita gwamnatin ta ji kuma ta san abin da ainihi ya kamata gashi dai kun ji daga bakin wanda suke bakin banki sun ce bankunan ma a kulle suke kuma ba sa an san kudaden tsofaffin kudi in ka je atm ma zaka cire ba sababbin kuɗaɗen zaka gani wanda aka sabanta a tsofaffi na da zaka gani to a zaka cire tsofaffin kudi kuma ka je ka maida kuma a ce ba za a ansa ba to kuma dai menene ya kamata dai a duba wannan lamari domin a kawo ma talaka mafita muna fata za ci kallon salinga tv ana subscribing internet channels dinmu ana following dinmu a page dinmu na salinga tv da ke facebook da iri makamantansu mun gode gure da gaske